Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Idan ba ku manta ba dai a ranar uku ga watan Agustan da ya gabata, ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi bikin cikon shekaru 56 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar ƙasar Horanshi. A wannan ranar ce kuma ofishin jakadancin ƙasar ta Nijar a nan birnin Washington DC ya shirya wata gagarumar walimar karrama 'yan ƙasar ta Nijar wasu matasa goma waɗanda suka kawo ziyara nan Amurka ƙarƙashin shirin yali na shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. Shirin da shugaban na Amurka ya ƙirƙiro domin taimaka ma matasan Afirka masu basira da dabarun shugabancin da ka iya taimaka musu. da kuma ƙarfafa musu gwiwar iya taimakon ƙasashensu har ma watakila su zama manyan gobe a ƙasashensu. Ɗaya daga cikin matasan ƙasar jamhuriyar Nijar da suka kawo ziyara na Amurka ƙarƙashin wannan shiri na yali shine Dr. Isufa Bashiru Bunu, ƙwararren masani a wannan noma wanda ya digirin digirgir a wannan dausayin ƙasa. A wannan rana ni da Jamila Kabiru fage mun samu tattaunawa da shi a ofishin jakadancin ƙasar Nijar a nan birnin Washington DC. to sunana malam isufa bashir na huto daga niger ni aiki na masani ne a wajen fannin noma na yi digiri na yaya za mu haɓaka noma don a samu amfani da yawa mhm. kasancewa ka zo na matsayin na ɗaya daga cikin mutanen da suka zo daga niger a yali din nan me ka koya daga nan da za ka koma da shi me kake ganin cewa za ka iya taimakawa wajen bunƙasa noma a lalle zuwa na nan amurka a saman program din yalli na koya abu da yawa abu na harko shine na ga yadda amurka suka haɓaka noma kuma wannan haɓaka noman da suka yi gaskiya sun kula ne da yadda za a koyawa manoma yaya za a sa taki yaya aka kula kuma da iri paske shi iri wannan shine abu na harko an aka samu iri na kirki kuma aka kula da zubawa ƙasa taki dole ne a samu amfani na kirki so wannan abu shine na koya shine insha Allah in na koma Niger zan koyawa manoman mu dan mu samu wannan matsalar na yunwa mu hudda shi daga cikin Niger insha Allah Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Afirka za ta iya kawar da yunwa ga baki ɗaya da shekaru 20 kana ganin haka zai yi lalle kin san ni fannin ma karatun da nayi nayi karatu ne cikin wani babban kamar ana iya cewa company ana cewa agra shine green, eh, green revolution for africa lalle ni na yarda na imani da in muka sa kokari duk wannan ilimin na na wajen fannin noma da aka koya inda aka je aka koyawa manoma insha Allah lokacin da aka bada muna iya kawar da yunwa a afirka muna da matasa da yawa suna zaune ba su aikin komi me saƙonka zuwa ga irin waɗannan matasa lalle ni saƙona zuwa wajen wannan matasa da busu aikin komi shine su koma baya su duba su gani uwayenmu aikin mu suke yau za ka gani mutum in ya samu diploma din shi daga university he ce he dai shugabannin ƙasa su bashi aiki hakanan bai yiwa mu koma mu gani noman nan da uwayenmu suke yi mu muke iya yi a cikin shi za mu ɗan yi business mu wanda daga ciki za mu samu aiki har mu ba ma wasu aiki kenan yanzu gaskiya j'appelle la jeunesse su koma su matasa su koma su gani vraiment abu daga karami ake zuwa babba haka ne dr isufa ai masu iya magana na cewa da yayyahi kogi ke cika kuma da rarrahe ake miƙewa mu dai Allah ya sa matasa maza da mata na ƙasar jamhuriyar niger sun saurari wannan kira naka da kunnuwan basira kuma za su tashi haikan su rungumi sana'ar noma domin su gina kansu kuma su gina ƙasarsu. kamar da yadda masu iya magana ke cewa ba maraya sai rago. Baki ɗaya ƙarshen wannan tattaunawa kenan da ni da Jamila Kabiru fage muka yi da Dr. Isufa Bashiru Bunu, ƙwararren masanin da ya digirgire a hannun noma, kuma ɗaya daga cikin matasa masu basira na ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda suka ci gajiyar shirin yali na shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. Sai rana ya tawa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Isufa Bashiru Bunu da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Jude Leathers Gresham. Ni ce ta taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai nan gaba kaɗan da izinin Allah idan mun sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda za mu gabatar tare da Usman Kabara.